tare da shi da sa isa abubakar za su gabatar da karatu a wannan wuri muna fata yan uwa musulmi za a samu natsuwa a saurara domin amfana da abin da aka zo da shi sannan idan akwai tambayoyi don Allah sai ana iya rubutuwa insha Allah za a amsa sai dai a ƙa'irin tambayan don Allah a rubuto masu amfani wanda za su amfani mu su amfani addinin mu da musulunci gaba ɗaya to idan aka rubuto irin wannan insha Allah za mu karanta amma idan mace rubuta takarda muka ga ba ta ba ta da amfani gaskiya zai ji shiru an kyale ta muna fata Allah shi mana jagora kuma Allah subhanahu ta'ala ya sa mu saurari mai an fahimta kuma mai aiki da shi assalamu alaikum wa rahmatullah mal aram bismillah wannan za a tashi ne na ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه تردعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافيا البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما زحر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحيه min عند mubarakatan مباركه طيبه alaikum wa ورحمه wa وبركاته ina kare jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa ya tara mu a cikin wannan dare a wannan farfajiya a kuma cikin wannan gari na mina babban birnin jihar Niger ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci manasaba kuma ita ce ɗaya daga cikin 'yan uwan musulmai alhaji zubair na menene cikin suna angon ismail da nasir Allah madaukin sarki ya ba su karuwa irin ta aure shi zubair abokin ango ne sanadiyar wannan suka kira yan uwa musulmai domin gabatar da walima a wannan manasaba din kuma ake amfani da daman domin gabatar da wa'azi wayannan aurareki guda biyu ina addu'a Allah ya sa albarka a ciki da sauran aurareki na musulmai Allah ya azurta su da zuriya ba, a samu ɗaya masu kishin islam sojojin kundin bala na addinin musulunci eh, hadda da bashar wato mutanen naija na lura kun gane muhimmancin kara amarya <laughs> duka Allah ya sa albarka a ciki an dade ana gayyata ta wannan gari mala abubakar gidado ya yi waya ya yi waya shi makansa bai san iyakarta ba allah madarkin sarki bai bani ikon halarta ba to amma komai sai allah ya yi yau da allah ya amince gane a cikin garin mina abinda za mu karanta ina addu'a allah ya sa albarka a ciki da yake munasaba ce ta aure ta hada mu ya kamata mu gane menene hikimar da yasa ake yin auren ma gaba ɗayan shi kamin mu leka mu ga ya zamantakewa ta aure take Allah ta'ala ya sa mu dace alkur'ani mai girma a ayoyi da dama ya faɗa mana hikima da ta sa ake aure idan an cimma wannan hikima to aure yayi kyau idan ba a cin mata ba to an samu matsala cc condemn a suratul araf ana rama can wajen ƙarshen sura sau ubangiji yake cewa huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha huwa allazi khalaqakum min نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به نعم فلما فلما أثقل الدعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا الله لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين واتو أولي أو أولي أو أولي نفركور أكفاري يا دنيا كنا الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة الله Shi ne wanda ya halice ku da gare guda daya wata ce wannan ran annabi adam alaihi salam huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha ita wannan rai guda daya daga gare ta ne ubangiji ya sa mata abokiyar zamanta annabi adam an halice shi ga cikin aljanna amma a aljannar ma ubangiji sai ya fahimci in ba mata akwai matsala a aljanna fa gashi a cikin aljanna amma ubangiji sai ga idan aka bar shi ba mata goro a aljanna akwai matsala ba girki a aljanna fa ba bukatan gyara gado ba bukatan zuba ruwa a buta ba bukatan gogele da tsakar daki duk wannan babu bukatar su amma duk da haka ubangiji sai fahimci rayuwa ta gorantaka bata dace ba ce don goro aljanna ma yana da matsala sai ya zaka ce da goro a Najeriya kasar mu ta gado malam goro Allah ya sa maka mafita a aljanna shine waje alamin ha ubangiji sai ga bai kamata a bar annabi adam haka ba yana da bukatan mata duk da cikin aljanna ne yana da bukatan wacce za ta ɗebe masa kewa saboda me liyaskuna ilaiha domin ya samu natsuwa zuwa ga wannan matar tashi kashinsa na gari da ya ka ciro da shi aka halici matarsa da wannan ne malamai suka ce mata masu cewa za su yi kafada da kafada da namiji mafarki suke domin ita karan kanta kashi ɗaya ce a jikin namiji kasan kuma kunne dai ba zai wuce kai ba Allahumma sai kunne guda ɗaya shine kunnen jaki jaki ne kawai kunnen sai ya wuce kai saboda haka da kunne ya wuce kai karka tambaya kunnen jaki ne ke dai idan take ta wuce namiji ta zama me a ku kuka faɗa ba ni na faɗa ba da wannan ne malamai suka ce in kaga mutum ya dunkula hannu zai dambe da matarsa ya zama wawa mataka dukkan ta gaba ɗaya kashi ɗaya ne a jikinka kashi ɗari uku da sittin ya faɗa da kashi ɗaya akwai adalci ka san wani haka nan wai sai ya zama Mark Tyson ya dunkula hannu wai zai boxing da matar shi ya mata adalci ai bai mata adalci ba ai ba daidai take da shi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in Allah ya ba ku mata ku rinka hakuri da su domin da kashin gari aka yi su kashin gari ya yake a lankwashe yake ba za ta iya mikewa ba a ce 100% ba zai yiwu ba dan abin da ka samu ci gaba da maleji dan ka samu 75% alhamdulillah 80% alhamdulillah 60% 50% 45% now you are below average is very dangerous ya lokacin an fara shiga hatsari kuma an fara shiga danja daga wanda lokaci kashin haƙarƙari ta saman ya fi lankwashewa ko ba haka ba shi yasa mace ita ma ta sama ta fi lankwashewa me ake nufi da ta fi lankwashewa ta sama shine harshen ta ya fi hatsari ko ba sama harshen yake ba in ta gaya maka wata magana sai ka gagara bacci ita kuma babu abin da ya dame ta gari take ma ba wata matsala aka samu ba huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha daga ran ne aka sama wa ran wato abokiyar zama don me lidin na lamu ta'alil ne malaman kanawa suka ce ba da banza ba liyaskuna ilaiha domin ya samu natsuwa zuwa ga wannan matar da wannan ne malaman musulunci duka suka yi tufaki goro babu natsuwa ta tare da shi saboda menene source na samun natsuwa shine mace aka ce me liyaskuna ilaiha malaman psychology sun ce dadewa ba aure tsawon gaurantaka yana kawo ciwon hauka idan gauro ya yi gauro sosai ya gaurantu kusan goraye ba class ɗaya suke ba suna da aji daban-daban ne akwai goro dan aji daya akwai dan aji biyu da dan aji uku they are not in the same class do you get me ba class ɗaya suke ba wato suna aji aji ne tun daga tsulu ina fata fahimci wannan na'am zuwa ta zuru zuwa bundaki sannan goro sai goriki sai gwarangwami sai gwarangwarni eh, daga tsulu ake farawa ne wanda ya fara zama murayi ya fara kai matakin balaga amma bai aure ba yana da hatsari sosai ku rinka lura da shi idan ya balaga bai yi mata ba sai a ce masa ta zuru ko ba ka ake faɗa ba na'am in ya kai ga gasaje ga gemu ga ashwaki ga kuma ba mata to sai ya zama bundaki kenan shi bundaki shi ne kaga gasaje ga gemu ga ashwaki yana jaddadawa in ka ce a labarin yarwa kuma ya ce babu kaga shi ya wuce ta zuru sannan bai taba aure ya sake ba balle ya ce masa goro kaga shi ba rago ba shi ba bijimi ba ya zama uda <laughs> to daga lokacin da baka da mata baka da natsuwa domin baka da tabbas na abinci uku a rana ko goro yana da shi bai wuce ce akwai hajiya gwamma tana masa da safe to idan Allah ya haɗo wani hadari tun karfe biyar na asuba aka goce da ruwa zuwa karfe sha biyu ya zai yana faruwa ko ba faruwa an samu matsala ko ba samu ba sannan kaka ɗauka wai ci gaba ne ka ci abinci a restaurant ba haka ba ne wallahi mai mata a masa karta kafura a gida yar koɗaɗɗiyar kuka su da tuwon masara ya ci abincin ya fi kima ya fi mutunci fiye da kai da kaje kai fakin a wani katon restaurant aka hada maka miss grill da pepper chicken da shish kebab da white rice with salad da da da da wannan kodaɗe masara ta fi taka kima ya zaka gane wannan ka ɗauki cokalin da zaka ci abincin da shi kawai in ka je ka hotel aka sa ma abinci da Allah cokalin da zaka ci abinci da shi mutum nawa suka sa cokalin a bakin su mutane nawa da mai sallah da Muhammadu da Ibrahim da Okonko da Victoria da Briskila da Jonathan duka sun sa bakin su kuma saka ba na'am za ka tsafta sa da cokali da famili guda ɗaya suke amfani da shi an san yawansu kimar su daidai ne ba daidai ba ne wannan yasa idan baka da mata nutsuwarka ba cikakkiya ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka ga wata mace a waje ta baka sha'awa ka dawo ka kalli matar ka sokar duka iri ɗaya ne na'am ka fita waje ka ga wata ta kashe dauri dan kwalin ya kalli kudu marso arewa sai abin ya burge ka in kana da mata ka ce ka dawo ka kalli matar ka shi goro ina zai ji idan aka fata wa mutum rai a waje in ya koma cikin gida matarsa ta kallallashe shi in mai mata ne lafiya mai gida na ragaran ka ɓace wallahi tanko ne ya bata mu rai tace haba mai gida waye tanko yanzu tanko har ya kai bata maka rai yo ko ni tanko yayi sai ja da ni balle kai bai shi ma har zaka damu da wannan magana sai kan kai wani gingirin kim shikenan ka manta da matsalar tanko ko ba haka ba to dauka goro ne aka baki haushi a waje sai ya koma gida sai ya koma sai shiga dakin sa dama da dan kidin sa aljihu ya laluba Allah ya sa ya ji kidin yana nan ya sa ya bude sai ya shiga cikin dakin to sai me in ba ya sa ba ma ya samu an dauke wuta wajen lalibin shana ya tura fitilar kwan ya fashe kakan ya cika sai alkafura ya fada kan katifarsa kun san mafi yawa goro yana da katifa sai dai sau da yawa ba ta da riga amma dai akwai katifa in kuma ana dan ajiyar tumbin buhun masara ko buhun wake a cikin ɗakin da tsakar dare sai dora masa kaba to ya zai in ya fada cikin ɗakin sa ya zai kaga kwantawa zai wani abokin sa in ya shigo da ya ce sai fada cikin ɗakin sai ya same shi a kwance ya ce ya haka tara da rabi har ka kwanta sai sa kafa ya shure shi akan katifa ya za a kwanta karfe tara da rabi da Allah ka taba ganin an shuri mai mata akan gadonsa da kafa sai dai kafar soyayya amma ba kafar Kano ba idan ka je kana so ka ga mai mata ya kake yi za ka yi sallama in ya ga dama ya ka sai ka yi sa uku ko kuma ka ce ka tura yaro ko ba ka ba to in ka tura yaro in ya ga dama yana kwance akan three seater amarya tana masa bibita sai ce a ji a tambaye ka ya ya yi kama da wa ya yi kama da honorable chairman a cikin ofishinsa ko ba ku lura da wannan ba idan kana so ga chairman na local government ya kake ko ka je government house kana so ga his excellency dole sai ka bi ta hannun director protocol sai an baka appointment sai ka cika takarda ka faɗi sunanka da purpose of visit an kai ya amince ka ya ganka baka lura da mai mata haka shi ma yake yi ba ba za ka gashi kai tsaye ba akwai protocol sai ka bi wasu bureaucracies kamin ka samu gani shi bai da ko sisi shi ba kansila ba ma ba honorable ba ba kowa ba amma kuma yana babbace shugabanci da abubuwa suna tafiya daidai wani malami ya ce inda mara mata ke bashi tausayi shine in yayi kwalliya ba wanda zai gani za ga ya bata minti talatin da biyar yana goge wandonsa da shaɗin ta ɗaukarin guga ya yi wanka ya gyara ya abin nan sai ya daidaita ya gama gyara komi sai ya shiga wata matsala shine wa zai gani sai fara tunanin to zai na ya kamata ya je sai dan fito sai ɗan bi ta bakin kasuwa ya dan zagaya ta kofar mai gari idan akwai inda wata yan majalisa ake zama sai dan biya wuce mai mata ba in ya kwalliya ango ya kwalliya amarya ta kalle shi ta wallahi shigan nan ta maka wallahi in telan yana bin shi bashi dinki ranar zai biya shi saboda mai kwalliya ta biya kudin na amarya ta ce fitar ta shi ke na riga an gama shi abin da yake so kawai ya gaya ya zauna amarya ta kalle shi ta bashi merit ko ta bashi credit ko ta bashi distinction to shi kenan shi komai ya tafi da bai da matsala za ta bashi shawara in hular bata dace da rigar bata ce ba haka ya kamata a yi ba amma maran mata sai ga lokaci sai ya kum duka ga gashi akan kafadarsa ba wanda zai masa zai yi observing ya bada shawara ko kuma idan ya sa hular maimakon nan karin hular ya zama saitin goshinsa sai zama saitin idanu sai kace hular dan agaji kun san hular ya gaji su ka'ida ne wannan tambari tambari in ka sashi sai goshi to kai amatuwa ne a cikin harkar agaji dole sai ka turo shi ya zama sai ki ido to lokacin ne nufa bai gama zauna to kai ba da agaji ba ba immigration ba ba custom ba <laughs> saboda haka rayuwar goro babu me babu na a ce kenan menene hikima ta farko da ake yin aure saboda ita shine saboda samun nutsuwa duk matar da bata san yadda zata ba mijinta nutsuwa ba wallahi ta yi asara duniya da lahira amarya uwar gida aiki ne na amarya ki tabbatar da cewa mace a cikin gida aiki ne nata ta tabbatar da cewa ta mai da gidan ya zama wata ƙwarya ƙwaryar aljanna da mijin zai samu nutsuwa a ciki domin wannan shine aim shine abin da ake so a cimma a harkar aure mijin ya samu me ya samu natsuwa shi yasa idan za ka yi aure ake so ka aure mace mai addini kada kyanta kawai ya rude ka in kyan mace kawai ya rude ka ka auro ta ba addini a ciki to kyawun ma ba za ka ci moriyarsa ba in ba sa kai ba sai an ganka ka rike azara a kofar gida ka yi tagumi idan an ce ango ka sha mai ka kara hada fuska domin ka san kai ba mai ka sha ba kai sunan ka ango ka sha matsala shi yasa ka ce liyaskuna ilaiha falamma ta gashaha yayin da shi mijin ya lullube matar ya kwanciya da ita kwanciya irin ta aure hamalat sai matar ta ɗauki ciki ko ba haka ake yi ba wani irin ciki hamlan khafifan ciki ne sauƙaƙaƙe wanda bai da nauyi lokacin da ciki ya shiga matar ba ta jin nauyin cikin tattare da ita amma kuma tana da me tana da ciki sai dai baya da me baya da nauyi a daidai wannan lokaci shine hamalat hamlan khafifan ubangiji ya ce famar matar sai ta ci gaba da tafiya da wannan ciki yau gobe jibi tun tana ɓaɓɓoyewa ta ɓatar da bakin zaren ba za a gane ba wata ran hatta rungumi kaddara saboda abin ya riga ya bayyana fili kowa yana gani lokacin da amarya ta samu ciki a cikin gida akwai kunya ɓoyewa take in ta zo ɗaura zani ta ja ta tanke shi tam na a kwana a tashi sai ya turo ya pushing sai ya zama yanzu kowa ɗaure shi ba zai ɗauru ba dole za a yi ne famarrat shi kenan karshe tunda tana iya zabura ta tashi da hanzari to idan cikin ya nauyi kuma sai kaga zama da kyar tashi da dabara ciki ya yi nauyi kenan mazaje ku ji tsoron Allah ku rike matan ku da ke ku kyautata musu wallahi da Allah ya ga dama kai za a ba kin wai sunan wani bagari a rungubi zaki <laughs> kuna ganin namiji kaman jarumi wallahi da za a ba shi ciki cikin ya kai wata tara ranar naƙuda da kun ga ikon Allah in ba ku taba jin ihun liban ba a ranar za ku ci ya kula da yake da ciki wata tara zai iya yin kurawa ya kwala kiran sallah da karfi ai yayi kokari ya ce a daidaita sahu amma ba wai sai dipiti ladan ya mazo saboda shi ladan akwai matsala idan shi ma dipiti akwai matsala to a ce bace baki dipiti wakilul wakili kal wakili ji malamin muktasar to amma Allah ya dauke muku wannan nauyi sai ya dora wannan baiwar Allah shine famar rabbi falamma askalat yayin da wannan baiwar Allah ta yi nauyi wato an tafi an tafi yanzu har ciki ya kai ga yayi nauyi za ga ta zama abin tausayi kamanninta za su canja sha'awar ta ga abinci zai canja baccinta zai canja tunaninta zai canja komina ta zai canja a wannan lokaci ta riga ta yi nauyi yanzu zama da kyar da da ka kwala mata kira ka ce talatu na'am kamin na aminta gama karewa ta iso saboda ba ta da me to amma yanzu in ya kai wata tara kai ma ka san in ka ce talatu to sai ka duba agogo zaka jira minti biyar minti biyu ta daddafa ta samu ta miƙe tsaye in ta miƙe to za ta sake tsayawa minti daya hatta ya uda kullu faƙarin ila mawdi sannan kuma ta lallabo ta isu to me yasa ran da ta ɗauki cikin ba ta haihu a ranar ba da Allah ya ga dama ran da ta ɗauki ciki ranar za ta haihu ko ba ranar za ta haihu ba mamaki kuke yi ba taɓa samun wacce ta ɗauki cikin kuma ta haifu a ranar ba Allah rama ko ba zama fassara ba wani kurfin kitabin Maryam واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وتتابع تبدأ cikin mutane ne kawai sai ta ga wani kyakkyawan saurayi ashe mala'ika ne ta bata sani ba gashi a bayan gari ta fita daga cikin al'ummarta wasu ce ta je ta yi wanka ne bayan jininta da haila ya ɗauke to sai ga saurayi a tsaye a gabanta kuma saurayin yana cikin kuruciya cikin cikar halittar rayuwa to mace mai kunya ba haka take zama tsayuwa da mazaje akan hanya ba idan ka ga budurwa kowane sakare zai iya tare ta a hanya ya magana da ita to ba ta san ciwon kanta ba kowane wato dick and jack to ba ta san me take yi ba to me ta faɗa wannan lokaci قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت تتي إني أعوذ بالرحمن منك ni ina neman tsari da Allah mai rahama daga gare ka in kunta taqiya in dai har kai mai tsoron Allah ne bai kamata ka tare ni a gefe daga ni sai kai ba wannan ya saba wa dabi'a ta masu tsoron Allah ita ba ta san mala'ika bane to sai ya kai kaka قال إنما أنا رسول ربك لأحب لك غلاما زكيا أنا سيتي أي باويني وني سوليني سوري ني هكا أودناري با إنما أنا رسول ربك ني دان أيكا أوبنجيزنكي ني أي أم messenger دان أيكا ني daga wajen ubangijinki mala'ika ne ni ba mutum sakon da ubangiji ya turo da shi kuwa li ahaba laki gulaman zakiya domin na baki wani da da tsarkakake zaki zama mai jego ba tare da dadewa ba magana ta girma me tace a wannan lokaci qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya qalat tace anna yakunu li gulam ta kaka kuma zan samu jariri walam yamsasni basharun babu wani namiji da ya taba shafata da aure walam aku bagiya ko ba karuwa ba to ta kaka zan samu da ni ban da miji kuma ni ba mazinaciya ba to ta kaka tunda ba a sha aranda ana sha aranda to ta kaka zan samu da me yace da ita قال كذلك قال ربك هو علي حين وقت وعلي عين ولنجعله آية للناس ورحمة منا سلمي وكان أمرا مقضيا قال سيشري تكذلك قال ربك haka Ubangijinki ya faɗa yadda na gaya miki nan kuma haka za a yi. kazaliki qala rabbuki haka ubangijinki ya faɗa huwa alayya hayyin ki ya ce wannan mai sauki ne a wajen sa ya baki da ba tare da miji ba menene hikimar walinaj'alahu ayatan linnas domin mu sanya shi zama aya ga mutanen duniya su gane girman kudurar ubangiji wa rahmatan minna da kuma wata rahama daga gare mu yace ba kuma shawarar ki ake ne ba nema ba wa kana amran maqdiya ko kin so ko kin ki ko kin yadda ko baki yadda ba ko kin amince ko baki amince ba ai riga an kammala too late to cry when the head is cut off babu wata dabara da ta saura ubangiji ya riga a wannan an riga an gama da ita babu abin da ya saura kai magana ta girma to me faru a wannan lokacin fa amalatu فأجاء فحملته فحملته فانتبذت به مكانا قصيا sai mata hura ya fura mata iska a jikin rigarta ashe ya hura mata cikin wata yana hurawa kawai sai ta ga ciki ya girma cikin wata tara ba cikin wata ɗaya ko wata biyu ba daga lokacin kuma sai daddafawa a samu ta ina za a matsa kuma a koma gefe a tunanin ya za a yi tana cikin wannan hali fa ja al makhadu fa ja al makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laytani mittu qabla hadha قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ana cikin wannan hali a ja hal makhadu nan take sai naƙuda ta tilasta ta naƙuda hatta zo domin asalin kalmar jaha malaman larabci su ce fi'ili ne lazim to amma an sa masa alhamza a farkonsa ka'ida ce malaman larabci suke da ita idan an samu fi'ili wanda yake sulasi mai harufa guda uku idan aka shigar da alhamza a farkonsa ko aka sa shadda akan harafinsa na tsakiya aka yi taba'if na ainun nesa sai suka ce ta'adda li wahidin in kana laziman wa ta'adda lisnaini in kana muta'addiyan li wahidin idan da fi'ilin lazim ne wanda baya ta'adi akan maf'ulun bihi to yanzu zai ta'adi akan maf'ulun bihi idan dama yana yin ta'adi akan maf'ulun bihi guda daya to za a ƙara masa ƙarfi sai ya ta'adi akan maf'ulun bihi guda biyu ko kalmar ja'a asalin ta fili ne lazim amma da aka sa alhamza sai ta zama muta'addi wannan ha na lamiri shine maf'ulun bihi wanda aka yi aiki a kansa wato naƙuda ce sai ta tilasta ta ila jiz'in nakla ta zo da ita har zuwa ga wani kututturen dabino sai ga ta ta dafe wannan kututturen dabino tana nishi na nakuda ga tunanin ya za ta yi ga azabar haihuwa ga wahala a wannan lokaci kala sai ta ce ya laitani ya kai tona mitu qabla haza ina ma a ce na mutu kamin na ga wannan bakin ciki wa kuntu nasiyan ya zama an shafe ni daga rekod na tarihi ba an manta da ni a duniya gaba daya tana fadin wannan magana dan ya fito a wannan lokaci yana fitowa dan sai mata magana me ya faru فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا فناداها سيدان يكرات من تحتها تكركشنتا yace Allah ta hazani ya ke mahaifiyata kada ki bakin ciki wato ba zaki da mutanen ke da muhimmanci yanzu ba idza tama'al ahammu wal muhimmu muhimmu idan aka samu important sai aka samu most important wanne za a yi amfani da shi sai a yi amfani da most important kamin a zo kan important ya zaki ki yi kare kanki abu ne da ke da muhimmanci to amma akwai wanda ya fi shi muhimmanci kin haihu yanzu kin zama mai jego abinda mai jego ke da farkon bukatar sa a duniya shine ruwa to kadin ja'ala rabbuki ta hataki sariya ga marmarin ruwa nan ubangiji ya bubbugar daga karkashin ki domin bukatar ki ta farko kenan da an samu ruwa mai mai jego take da bukata na biyu abinci sai ce mata wa huzi wa huzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiya sai ce to wannan kututturen da bido da kike dafe da shi girgiza shi tana tana dan yunkurin girgiza shi kawai sai ta ga yana ƙara girma Kami a hankara ya zama babba ya yi ganye ya yi fure ya koma ɗanye faran sun yi ƴaƴa ƴaƴan sun nuna nunannun ƴaƴan suka zubo a gabanta a lokaci daya malamai suka ce da Allah ya ga dama ba sai ta girgiza ba zai iya girma ya zubo da ƴaƴan me yasa aka ce ta girgiza domin a koya wa musulmi neman na kanshi ba so ka zama halan ga gafai ana so ka zama mai buge-buge da shimma da gwagwarmayar rayuwa abinda ake so ka zama kenan kar ka zama permanent member a dabar shan inuwa babban matsalar da ke damun mu da gayu a halin yanzu kenan mafi yawan gayu ba su da aiki shi guy he just a guy suna nan kala kala akwai man akwai zigi akwai jagaju wa hadda wani waya su wai shi kalfuri? na ce to kafiri yake so a ce maka shi ba sana'a ba aikin ruwa sai dai wanka da na randakuwarsa sabulu ma sai dai dauko na ta dan man shafawanta in ta aje in naira hamsin a karkashin filo ya gaba da ita in ya goge wannan sai yasa ba zai yi sallah ba kare ya bata karin guga ya je ya samu yar mutane ya bushe mata kunne da karya yana kadaki yana bata labarin Burkina Faso da Equatorial Guinea shi ko bai taba fita jihar Niger ba wannan shi ake cewa gayyake sannan ba aiki shi famanin memba ne a dabar shan inuwa in wannan dabar ta tashi sai koma wacce da ka taba shi zai baka labarin su Ronaldo yan kwallon Najeriya ne baka labarin su Michael Obi su Kanu yace ai baka sani ba ai Ronaldinho yanzu magana da ake yi signing fees din ya kai 20 million dollars so na ji signing fees din 20 million dollars how how much do you get out of it nawa ka samu a cikin 20 million dollars nawa ya samu haka kawai yake shi sai dai baka labari shi labari kawai iya ya samu yar mutane ya bushe mata kunne babanta ga mutumin kirki yana so ya baiwa ya bashi ita kuma yariya ta ce sam sai zigi shi kuma zigi zigi ne kawai da za a ce fito ya auren ma babu da za a auren yi da Allah gayu ku ji tsoron Allah ana so ku zama kuna da sana'a kuna da aikin yi ka yi buge-buge kai gugurmiya ka samu na kanka malamai suka ce shi yasa aka ce ta girgiza to yanzu ga ruwa ga me ga abinci sai ce fakuli wa shirabi fakuli wa shirabi wa qarri aina yace to yanzu da zaki ki ci ki sha kuma ki kwantar da hankalinki ba matsala kowace iri jaririn ne bai ke bata wannan ashwara Ya yace to yanzu an gama manyan matsaloli sai yanzu matsalar da ke da ita kika dauka mai muhimmanci shine ya zaki je kare kanki a cikin mutanenki to yanzu kuma zaki je da za a yi da wannan ya za a yi da wannan kuma fa in ma tarinna min al bashar ahadan fa quli inni nadartu lirrahmani sawma yace to duk lokacin da kika je sai kika hadu da wani a cikin mutane yazo ya tinkare ki yana tambayar ki na kika samo ni to ki ce masa inni nadartu lirrahmani sawma ni na yi wa Allah mai rahama ba kancan kamewa ba zan yi magana ba a yau falan ukallima al-yawma إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم insiya Da ki gaya masa cewa yau na yi ittifaki na yi bakan cewa ubangiji na kamewa ba mutumin da zai yi magana da shi in yana so ya san inda kika samo ni to ya tambaye ni ni zan faɗa masa